Alhaji Al'amin mai nasara ya auri Dr. Asiya da fatan za ku kasance da mu domin jin yadda wannan lamari ya kasance ya yayin mujahidi ya yi da kuma yadda aka yi da shi har aka samu dama aka auri wannan matar tashi wadda yake matukar so duk da cewa yayin mujahidin ya kasance mutum ne shi mai tsatsauran ra'ayi ya kamata ku kasance da mun jin yadda ta kasance. jama'a barkan madawar haka sannan mu da saduwa a wannan tasha kar da kumanta idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha sai a daure a janna subscribe kana kuma a taba alamar kararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora a cikin dai wannan shahararren shiri na lab yayin mujahidi ya kasance mutum ne shi tsaura wanda iya kasance samsam baya so ya ga matarsa duk ta asiya tare da wani ko wata ko da ku a ce patient ne mara lafiya nata a matsayinta na likitan makamancin haka wato ai mujahid din ya kasance mutum ne shi mai tsoron ra'ayi sannan kuma miskili baya dariya kullum fuskarsa a martike ya kasance ba shi da fara'a ko kaɗan wanda bangaren ita kuma dr asiyan ta kasance mace ita kyakkyawa sannan kuma ga fara'a ko da yaushe kusan komai aka yi mata zaka ga tana yin dariya sannan ba ta da fushi sannan ga ta da kula da ba nuna kula ga wanda ta damu da shi sannan kuma ga ta da mai da hankali akan aikinta da sanin darajar lokaci wanda za mu iya jiwa idan ka kwatanta halin dr asiya da halin saurayin nata kamar gabas da yamma ne ma'ana da ba su da ba su haɗa wata alaƙa ba ko ta musu abin da ita dr asiyan take da ko kuma ta kasance halayyanta za ka samu shi yayin mujahid din ba shi da wannan halayya kuma duk halayen shi yayin mujahid din duk ta asiya ba ta da irin wannan halayya halin su bai zama bai zo ɗaya ba kawai dai a gida ne ake so a haɗa su aure ta dole ma'ana dai ta karfi da yaji ko tana so ko ba ta so sai dai kuma a nuna kawai ce da irin kula da take bawa dukkanin wa'anda take so da kuma na kusa da ita ne yasa ba ta nuna ba ta son yayin mujahid ba sai dai kuma a wannan karofa wato alhaji al'amin mai nasara ya kasance zai iya yanka katanga tsakanin wannan haɗi da ake so a yi tsakanin wato gishiri da siga ko kuma mu ce haɗin ruwa da kuma wuta wato yaya mujahid da dr asiya domin kuwa a yanzu wato matar alhaji al'ami mai nasara ɗin wato maryam ta kasance ta bujirowa da dr asiya da shi kansa al'amin ɗin da su fahimci juna tsakanin su domin su yi aure kamar da yadda zai ta samu dr asiyan da wannan magana wanda da dukkan alamun dr asiyan ta gamsu da maganar sai dai amma ta nuna cewa sai dai kuma bayan tafiyar wato ita maryam din dr asiyan ta kasance ta zauna tana ta kuka tana kallon hoton alhaji al'amin mai nasara sai dai kuma mahaifiyarta ta ganta sannan kuma ta tambaye ta me faru da alhaji al'amin mai nasaran amsar da za ta bashi shine abin mamaki a cikin dai wannan shararren shiri na labari na amma a ganin ku ta yaya za a yi a shawo kan yayin mujahid domin ya bar ya kyale dr asiya ta aure wanda take so wato alhaji al'amin mai nasara domin a yanzu al'amin mai nasara ya fi bukatar dr asiya a kan shi kansa yayin mujahid din domin al'amin din yana fama da wasu rashin lafiyoyi wanda ita dr asiya a matsayin ta na likita za ta kula da shi sosai sannan kuma yana bukatar wato wadda za ta kula da shi musamman ma ta bangaren wadda za ta haifa masu ayaye kamar da yadda mun san da cewa a yanzu maryam za ta iya haifan yaya ne marasa lafiya kamar irin su masu sikila da sauransu sannan kuma dr asiyan sun samu fahimtar juna da maryam wato dai idan zama ya kasance tsakanin su to za a yi zaman lafiya ba kamar a ce wata ce ta shigo tsakanin su alhaji al'amin mai nasarar da ita wato maryam din ba a cikin dai wannan shahararren shiri na labari na ya kamata a ra'ayinku a comment section wani mataki ya kamata a ɗauka domin shawo kan yayin mujahid ya bar dr asiya ta aure wanda take so wato alhaji al'amin mai nasara sai mun ji daga gare ku tofa yadda zama yake kasancewa a gidan alhaji al'amin mai nasara bayan al'amin din ya aure a dr asiya inda ya haɗa su zama da maryam ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin jin yadda shi alamin mai nasarar ya samu damar auren dr asiya da kuma yadda wannan zama yake kasancewa jama'a barkanmu dawar haka sannan mu da saduwa a wannan tasha kar da kumanta idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha sai a daure a danna subscribe kana kuma a taba alamar kararrawa hakan ne zai baku damar samun a shirye-shiryen mu da zarar mun dora sannan kuma kar ku manta da taba like akan wannan bidiyo muna godiya da ziyartar wannan tashar mai albarka a cikin dai shirin labari na mangayin da ake ta ta burza inda alamun mai nasara za a ga kamar ya samu nasarar ma'ana dai a cikin wannan shiri za a ga kamar ya samu nasarar sai wani abu ya gifto wanda sai kuma ya zama kamar rashin nasara amma kuma duk wani abin da suke faruwa da mai nasara duka suna cikin kalubalen rayuwa da kuma irin abubuwan da yake fuskanta a wannan duniya kamar dai yadda muka gani a cikin shirin labari na din alamin mai nasara ya kasance na fuskantar kalubale kala-kala daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kamar da yadda muka gani wanda a yanzu gabar da ake ciki an tabbatar da cewa alamin mai nasara jininsa as ne sannan kuma ita ma marim din as ne wanda a bincike ya nuna cewa inda suka ci gaba da zama a haka za su iya haifin 'ya'ya marasa lafiya kamar irinsu masu sikila da sauransu wanda a yanzu haka kuma alhaji alamin mai nasaran ya nuna cewa fa shi babu ita yadda za a iya karawa mata wato mata tashi maryam kishiya saboda matakar san da yake mata baya so ya bude ido ya ga ga wata a gida sannan kuma ga maryam kamar da yadda al'amin mai nasarar ya faɗa duk cewa maryam din mata amince sannan kuma ta ce ai Allah subhanahu wata'ala ya bashi damar da ya kara aure kamar da yadda ita kuma mahaifiyar al'ami mai nasara ma'ana dai mahaifiyar manim din ta nuna cewa to ita haka ma bai mata ba kawai ba zai yi zo a mai nasarar ya kara aure ita kuma maryam ta zana basho ba ta haihuwa ba ba zai yi ba ita maryam za ta iya haihuwa ba wai haihuwar ne ba za ta iya ba to saboda haka ita kawai abin da ta ce ko a raba wannan aure ma'ana dai ko su rabu ko kuma dai ita maryam din da al'amin din su haƙura su ci gaba da zama a haka su haifi yaran ko da a ce marasa lafiyar ne a yi ƙoƙarin yi musu aiki ko allah zai tasu su warke kamar da yadda magani a cikin wannan shiri to hakan ne yake faruwa da al'amma mai nasarar yana auren wata amma kuma a yanda mahaifiyar maryam din da ta nuna ba ta so al'amma mai nasarar ya kara aure ta fi so su zauna a su zaman su tare sannan kuma su cigaba da haifan 'ya'yansu ana kula da su ta yi man Allah subhanahu wata'ala ya sa su haifi 'ya'yan masu lafiya to hakan ne yasa ita mahaifiyar maryam din daga cewa a yanda ta nuna ba ta so sam maryam din a kare mata kishiya kamar yadda ita ma ita kaɗai take a gidan a gidan mahaifin maryam din a zaune to saboda haka ba ta so a kara ma yadda ta kishiya kamar da yadda muka gani a cikin wannan shiri to a yanzu haka dai kamar yadda muke gani al'almi nasara ta tabbata fa ya samu dama karara wacce zai iya auren ita dr asiya din saboda kamar da yadda muka gani Dr. Asiya da ita da saurayinta sun yi fada wanda a yanzu da yiwuwar cewa fa saurayin nan nata zai iya haƙura da ita sai da kuma a bangare ɗaya ba kamar ba haka ba kamar zai ɗauki shawarar abokinsa na yin haƙuri ya zauna da ita a halin da take ciki a yanayin da take ciki na ba ta so ta bar aikinta ta kama wannan ta kama kula da shi da sauran wasu abubuwa tana matukar son aikinta kamar da yadda muka gani a cikin shirin labari na din al'amin mai nasara idan ya aure dr asiya a cikin wannan shiri za su zauna tare da maryam lafiya kalau saboda zarga da sun san juna sannan kuma akwai fahimtar juna tsakanin su sosai tun suna rigima suna faɗa a yanzu duk sun fahimci juna a wato ita maryam ɗin ta fahimci cewa ba dr asiya mace cewa wadda take kula da lafiyar mijinta sannan kuma ba ta da wata niyya ko kuma wani abu ko kuma wani ƙudiri na cutar da ita maryam ɗin a cikin dai wannan shiri na labari na ɗan. amma kuma sai dai kamar yadda muka bayyana muku a inda gizo ke saƙan mahaifiyar maryam ba ta yarda da ƙudirin maryam ɗin na cewa a ƙara mata kishiya ba ba ta yarda da wannan ƙudiri ba ta fi so maryam ɗin ta zauna ita kaɗai a gidan mijinta to wani fata kuke yi wa maryam sannan kuma wani shawara za ku ba alhaji al'amin mai nasara shin kuna gani ya haƙura kuna gani da ya yi auli a ita ta asiya din su zauna tare da maryam ko kuma a kawai haƙura su zauna da maryam din a su ci gaba da haifan ya'yan su kamar yadda shawarar mahaifiyar maryam din ta baya ya kamata ba ji ra'ayinku a comment section idan aka yi aure tsakanin ta asiya da shi al'amin mai nasarar su zauna su ukun hakan ya yi ko bai yi ba sai mun ji daga gare ku sannan kuma ya kuke ganin rayuwar alhaji al'amin mai nasara a yanzu